Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 14 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa wasu 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar sun koka kan ci gaba da rufe iyakokin da kasar Algeria ta yi wanda ya haddasa hauhawar farashin kayayyaki wasu 'yan najeriya sun yi kira da hukumomin sojan kasar da su sanya wata alama a kayansu domin bambance na jabu da wasu bata gari suke amfani da su bayan da hukumar efcc ta kama wani janar din soji na bogi kama kowace ranar juma'a yau ma awwal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Jama'an kungiyar tarayyar turai sun yi Allah wadai da harin kutsen yanar gizo na yau juma'a kan kasar Ukraine lamarin da ya kai ga rufe gwamnati da dandalin ayyukan yanar gizo na wucin gadi. Kana suka yi alkawari da amfani da kungiyar ta EU su taimaka wa kasar. Shafukan yanar gizo da ke dauke da sako da harsunan Ukraine da Rasha da kuma na Poland sun ce an fitar da wasu bayanan sirri a bainar jama'a wani bangaren sakon na cewa ku ji tsoro ku jira ganin mafi muni wannan batu ne da ya shafi rayuwarku ta bara da bana da kuma baɗi ma'aikatar sadarwa da kuma yada labarai ta ƙasar ukraine ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa babu wata shaida da ke nuna an fitar da bayananta a cikin wata sanarwa babban sakataren kungiyar nato jens stettenberg a cikin kakkausar murya ya yi allah wadai da harin yana mai cewa kwararrun masana harkokin yanar gizo na kungiyar suna musayar bayanai da takwarorinsu na ukraine akan wannan hari na mugunta ya ce masana a kungiyar ta nato da ke kasar suna nan suna taimakawa hukumomin ukraine ana sa ran wakilan gwamnatin mulkin sojan myanmar za su kalubalanci halancin kotun kasa da kasa ta saurari zargin da ake wa kasar na aikata kisan kare dangi akan 'yan kabilar rohingya marasa rinjayi a wata sabuwar shari'a da aka fara saurare a ranar 21 ga watan fabrairu in ji anthony janar kasar gambia wanda ya shigarwa kotu da karan yana fadawa reuters a yau juma'a an yi wani tsari mai inganci da za a fara sauraren shari'ar a ranar 21 ga watan fabrairu shekarar 2022 in ji anthony janar da gambia dauda jalo ya kara da cewa ausan suci da ta jagoranci masu kare kasar a sauraren bainar jama'ar na farko a shekarar 2019 amma tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin ta ne suka fara tura manyan jami'ai suna wakiltar kasar an yi wa sauraren shari'ar tsari da zai baiwa wasu damar bayyana kotun dankansu wasu kuma za su shiga kotun ne ta yanar gizo sabili da matakan kariya daga covid-19 fiye da 'yan kabilar rohingya 730 ne suka tsere daga myanmar bayan wani farmaki da sojoji suka kai musu a shekarar 2017 inda aka tilasta musu shiga wasu sansanonin marasa galihu da ke kai iyaka a bangladesh masu bincike na majalisar ɗinkin duniya sun ce sojojin sun aiwatar da farmakin ne da nufin kisan kare dangi a yau juma'a koriya ta kudu ta ba da rahoton cewa koriya ta arewa ta kaddamar da makami da ake ganin karin wasu makamai masu linzami ne na ballistic gwajin makami na uku da pyongyang din ta yi a cikin wannan sabuwar shekara kaddamar wannan zuwa ne sa'o'i bayan ka shaidin ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa akan daukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da amurka ta dora mata game da gwaje-gwajen da ta yi a baya ma'aikatar sojan koriya ta kudu wadda ke sa ido sosai akan gwaje-gwajen makaman ta ce arewa ta harba wasu makaman ballistic masu cin gajeren zango daga lardin pyongyang ta arewa yau da rana tun da fari ne dai kamfanin dillancin labaran japan na kyodo ya ba da labarin cewa gwajin ya hada da wani makamin ballistic da ya fada a wani yankin gudanar da ayyukan tattalin arzikin japan sai dai ba iya fayyace dalilin da yasa aka samu sabani tsakanin rahotannin japan da koriya ta kudu ba a wannan mako amurka ta fitar da kakkausar suka fiye da yadda ta saba yi akan harba makaman da koriya ta arewa ke yi ta kuma kaka kakaba takunkumai na bai daya akan wasu 'yan koriya ta arewa guda biyar da ta yi zargin suna taimakawa wajen sayo kayayyaki na shirin makaman pyongyang labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau juma'a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce tana ba da shawarar amfani da wasu magunguna guda biyu wurin jinyar covid-19 magungunan sun hada ne da baricitinib da kuma sotrovimab an ba da shawara sosai akan amfani da baricitinib akan masu tsananin fama da covid-19 ko kuma suke cikin mawuyacin hali in ji who ta ce maganin citrovimab magani ne da ke taimakawa garkuwan jiki ana ba da shawarar amfani da shi bisa shara'i akan waɗanda covid-19 ba ta yi tsanani a kansu ba ko matsakaicin rashin lafiya waɗanda ke cikin haɗarin zuwa asibiti a hali da ake ciki kuma firaministan sweden ta kamu da cutar covid mai magana da yawun magdalene anderson ya ce gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar bayan gwajin gaggawa kana firaministan za ta gudanar da ayyukanta ne daga gida sweden kamar sauran kasashe da yawa a duniya tana fuskantar barkewar nau'in omicron mai saurin yaɗo cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau juma'a cewa ta tattara alkaluma na mutane miliyan 320 da biyar da suka kamu da covid-19 kana wasu sama da miliyan biyar suka mutu da cutar cibiyar ta ce an riga an ba da allurar rigakafi biliyan tara da miliyan biyar. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Watanni bakwai bayan sanar da buɗe iyakokin kasashen Nijar da Algeria domin gudanar da kasuwanci tsakanin kasashen biyu har yanzu iyakar ƙasar Algeria ta kasance a rufe. wanda ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da sauran kayayyaki da ake shigo da su daga Algeria. Daga Agadez, Hamidu Mahmud ya aiko mana da wannan rahoto. watanni bakwai bayan buɗe iyakokin kasashen Algeria da Niger domin gudanar da kasuwanci a tsakanin al'ummomin kasashen biyu har yanzu iyakar kasashen biyu ta kasance a rufe wanda hakan ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da ake shigo da su daga Algeria a yayin wata ziyarar aiki da shugaban Nijar bazum Muhammad ya kai wa takwaransa na Algeria Abdulaziz Tebboune a watan Yulin shekarar ta gabata ne inda suka fitar da sanarwar buɗe iyakokin kasashen biyu lamarin da ya sa a wancan lokacin jama'a agada suke murnar buɗe iyakar don samun sauƙi ta fuskar kyautata rayuwar iyalai to sai dai murnar na nema ta koma ciki wanda a cewar jama'ar har yanzu ba su ga wani sauyi ba ni sunana muhammad sani an bude amma mu bamu ga wani canji ba farashin kaya hawa ma yake fiye da ma da mu je alje can amma bamu ga wani abin da ya canza ba bisa bude da an ka ce abubuwa ma in ka doka farashin ya hau ma sosai bisa kamar da tunda dai a takardu ne suka ce su an bude kimanin wajen watanni bakwai da aka ce an bude amma ba abin da ya canza har yanzu sunana salisu alasan ina harakan motoci tsakanin niger da alger lokacin nan dai muna jin daɗin cewa an buɗe frontier to kuma wajen wata bakwai yanzu mu ga sauyin komi ba sai abubuwa da suka ƙara cakulewa dai tunda komi ya sauya dai ba yanda ake tunani ba da aka ce an bude frontier kuma hanna ta ma alje in kawo mota kuma da na ta na ga abubuwan kuma ba haka nan ne ba gwar da da take rufan ma dai kun shi samun sauki farafar akan yanzu wani kiyasi daga yan kasuwa na nuni da cewa fiye da kashi saba'in cikin ɗari na abincin da agaras ke amfani da shi na fitowa ne daga algeria kuma ana fitar da kayayyakin ne ta algeria ta hanyar sarande aminu waje shugaban yan kasuwa na jihar agades ka ɗauki abincin da muke ci na a gada cikin kashi ɗari kusan kishi saba'in yana fitowa daga wajen alje ne to kaga ko alhamdulillah abincin alje ba magana a gada baka daya ke kotawa a Niger ce gaba daya kai har da ma makwabtan mu suna dauka su daga nan Niger su kai su can kayan na hanzu prod ne yake kai na hanzu dai lodi ne ake irin da aka saba shi na can kwanan baya in ma an bude ya kai wannan kaya hanzu ana ne da ake ake ne babu da canza kuma kayan nan aka ji aka sato su ko ko maka aka dauko su a prod aka zo aka aje kuma a koma kuma aje a dauko su ana goye a zo aje kuma a koma sai an tara da haka nan to yanzu sukan a ce maka an cika mota mai ɗaukar tan sattin da tan uku uku ana hudu daga alje ana kawo din ana ajiya ai ba yau bane farashi a hausa ma su yi kuka da lokaci in ka zo sayan kaya baka samo su ba da ka samo su dole ka zo ka azar da sama dan ka samu kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa a gida sun bayyana girman matsalar ta hauhawar farashin kayan abinci muhammad abubakar shugaban kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a gadas. yau a sha a gadas hawan da farashin gadayi na abinci musamman fitowa daga wajen alshe kenan al'umma yau sun dogara gare shi shine abubuwan da ke nan masarufi wanda yake ya zama tono da kullum in ka duba abubuwan sun kai inda sha ba su taɓuwa ga talaka yau in ka duba madara da ake sinta da jikka da hamsin jikka ta kai hatta kai wani jikka biyu abinci ga fata alimantan kadi ba abin jika fudu jika da ya kai jika shiru har jika bakwai duka abin da kasan dai talaka na amfani shiru gobe ya hau jihar agadas da ke iyaka da kasar algeria da ya kai kilomitar 600 na dogara ne da imbin kayayyakin abincin da ke fitowa daga makwabciyar so biyu algeria ke rufe iyakokinta da nijar na baya-bayan nan shine wanda ta yi a watan maris ɗin shekara ta da ashirin don hana kwararar cutar corona a kasar karshen rahoton kenan hamid muhammad muryar amurka daga birnin agadas jamhuriyar jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud, za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ta kama wani mutum da yin sojan gona na soji mai makamin manjo janar da bindigogi tare da ikirarin shugaba Buhari zai bashi shugaban sojojin ƙasar. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a wata sanarwa da aka raba manema labarai kakakin hukumar ta efc wilson owojare ya ce mutumin wanda ke sojan gonan manju janar da sojan najeriya ya yi karyan cewa shugaban sa muhammadu buhari ya gabatar da sunansa a matsayin wanda za a baiwa babban hafsan sojan kasar najeriya don haka yana bukatar kuɗi domin kamun kafa na samun wannan mukami na hafsan hafsoshin sojan kasar najeriya kokarin jin karin bayani daga ofishin hukumar hukumar fcc da ke leka cira inda wani jami'in ta yi shi min cewa da wani karin bayani zai fito ne daga hedkwatar hukumar da ke birnin abuja to koya 'yan najeriya ke kallon irin wannan nau'in salon damfara ko sojan gona tambayar kenan da newa kwamrar musa jika na kungiyar amnesty support group yanda muke kallon wannan abu yanda hukumar efcc ta kasa ta kama wani general amma kuma general din na soja na karya mu muna kallon cewa idan aka ci gaba ma da bincika za a samu irin su ma da yawa wanda kuma har ana zargin shi da ya yi damfara na abin da ya kai miliyan 270 so kaga wannan wani abu ne wanda yake abin yana da ban takaici kuma yana da ban mamaki saboda yawaitan abin da ake ce ma uniform na sojoji da ya yi tunda ko gwanjo ka je za ka samu uniform na sojoji sannan kuma in ka lura kusan masu 'yan bindiga daɗi da 'yan ta'adda da sauransu da dai uniform ɗin da na sojoji suke amfani suke nuna kamar su sojojin ne na ƙasa amma kuma ba ainihin sojojin ba ne na ƙasa na jabu ne saboda haka wannan wani abu ne wanda yake kumar soja ya kamata ta ɗauki mataki na bambance uniform ɗinta wanda in ka gani ka san su ne in kuma ka ga wanda ba su ɗin bane za ka iya ganewa. har ila hukumar ta fcc ta ce ta kama sojan gona da wasu takardu dauke da sa hannun shugaban kasa muhammadu buhari na jabu wanda yake amfani da su wajen yaudara kuma damfarar mutane haka kuma an samu wasu manyan bindigogi guda shida da har harsasai tare da wanda aka kama wannan dai ba shine karan farko ba da hukumar ta fcc ke kama mutane da ke sojan gona na manyan manyan jami'an gwamnati ko hukumomi da sunan damfarar 'yan najeriya har ma da 'yan kasashen waje baban ya ci firamare amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman al'umman kasar jamhuriyar kamaru sun fara nuna su kan yadda shugaban kasar na kamaru musta biya yake sayan motoci na kawa domin sha'anin kansa da ma yadda yake neman ganin cewa babu wani wanda zai iya masa magana a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru motar da shugaban kasar da yake takawa a yanzu haka a nahiyar mu ta afirka babu wani shugaba wanda yake shiganta mujalla da kuma da gidajen sadarwa na kasar kamaru yanzu haka wannan maganganu ne suke ta daukan hankalin al'umma musamman a daidai wannan lokaci wani ne yasa na tambayi alhaji garba ɗaya daga cikin jagororin jami'ar adp ko su cpdm ta shugaba biya kuma mai fala'aji a cikin kungiyar nan ta serak ta uwar gidan shugaban kasar shantar biya ga abin da ya ce wannan eh, magana da waɗansu 'yan jaridun kamaru suke yi da shauransu na zancen motan da mai ƙasa ya saya na zirga-zirgansa wannan ina cikin ƙa'idodin da mai ƙasa a cikin budget ɗinsa yake tsari ya sayi motan da ya ga dama wanda ya fi masa alheri zancen cewa ya sayi mota wanda shi daga shi duk afirka babu shi wani kuɗi ne wannan na sayi mota ne da ba a yarda masa ya sayi mota abin da cire kuɗi haka ne sayi mota ba kamar kuma ba ƙasa ba ce ba wacce ƙasa ba ce kamaru na da kuɗi dole kuma mai ƙasar mu ya shiga abin da zai ka'idar zai kamanci kamaru ya kamanci shugaban mu abin da za su gane kenan don Allah ba satan kuɗin ya sai mota ba mota nan kuɗi ne wanda aka tanadata data na sayan masa mota wanda zai ji daɗi shi ma a ciki in ya so mai ƙasa mai zuwa shi ma ya ji daɗi a ciki ba a sayan mota domin mutum don kanshi. shi ma ismaila muhammad a matsayin sa na matashi a kasar kamaru ya yi mini ƙarin haske kan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na cece kuce da ake yi a wannan lokacin. babu mamaki ba a ce talakawa sun yi korafi kan cewa shugaban kasa ya cire makudan kuɗi musamman wannan lokaci na matsin tattalin arziki ya ce sababbin motoci kuma manya ba kowane iri ba amma kuma kada mu manta muka wawaya baya za mu fahimci cewa tsawon kusan shekara talatin shugaban kasa fulbiya da tsofaffin motocin da ayijo ya bari yake amfani da su da aka kai wani lokacin da ya fito ana bikin kasa motan ta ɓaci inda mu duka muna kallo a talabijin sojoji suka tura mota aka kai inda za kai daga wani lokacin ne paul biyar ya fara sayan motoci to kaga ba don akwai talauci a ƙasa ba ne zamanta cewa ƙasa akwai martaba ƙasa da za a gina kuma da za a kare. Haka zalika 'yan adawa ma ba basu a baya ba wajen faɗin albarkacin bakin su kan wannan balakala da ke faruwa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Alhaji Ainanash ɗaya daga cikin shugabanni na jam'iyyar SAF ta ni John Burundi wanda suke adawa da gwamnatin shugaban Fiya shi ma ya mana ƙarin haske kamar haka. To a gaskiya dai a kowane lokaci wato su masu tafiyar da ƙasar nan wato shugaban ƙasa da mukarraban shi suna tabbatar da abin da muke faɗa a kowane 路过去。 wato dai kasan mm, kamaru ta kasance a yanzu haka wato kasa da ake bukatan kudi kwarai da gaske a takarda eh, ana nuna muna cewa lallai kuwa ana bukatan kudi ka ka duba ka gani irin harajin da aka kankara a doka tattalin arzikin da aka fitar a disamba 2021 eh, wato abin mamaki shi aka ga cewa wato su waɗannan kudaden da ake tarawa a saka ma fadar shugaban kasa ba rage ko dala ciki ba Ko kowane lokaci na turatar da ku cewa wato shugaban kasa wato a fadar shi kaɗai bayan albashin shi da albashin aikin fada ana ajiye mishi kamar kuɗi sama da biliyar biliyar biliyar na ke faɗa a hamsin da bakwai da ake ajiyewa wato a kowane lokaci je iya yana da dama kashe biliyar ɗaya a sati wato kasan dai shekara guda ba a sati sati mako hamsin da biyu ba ne to kaga je iya kashe sama da biliyar a sati amma kuma shi a maka matalakoki a raji a maka musu a raji to kaga sun sake tabbatarwa da irin motan nan da za ka fito da shi ka zo yayin da ɗan kamaru da da ke rike ci shinkafa da ke rike ci nama da ke rike samu ma ya sha ruwa mai sanyi babu ruwa ba wuta a ƙasan kamaru domin ana kukan cewa ba kuɗi eh, a kowane lokaci kai a ta adashi ma aka ce za a sa mata haraji adashi dai da muke yi a anguwa ba za a sa mata harajin ka ci adashi shi ka biya haraji za ka ɗauka tukuna ka zo kana wasa da irin kuɗaɗe haka da irin mota haka bayan wasan da aka yi da kuɗaɗe saboda kafa waɗannan filayen balon ɗin. shugaban hulɗa da al'umma na kungiyar nan ta kare hakkin adama na kasar jamhuriyar kamaru malam bilyaminu tukur shi ma ya bayyana wa manema labarai irin yadda ya haka ake daukan wannan al'amarin da shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya yi sannan kuma waɗansu shugabanni na nahiyar afirka su masu kan yi irin waɗannan al'amura ga kaɗan daga cikin abin da ya ce a ni dai a nawa ganin gaskiya na san gwamnatin kasan kamaru tana cin zarafin mu talakawa saboda wato barna in kai nazari duk duniyar nan zaka samu ba kasan da ma'aikatan gwamnati sun fi in kasuwa kuɗi sai a kasan kamaru haka kuma misali ɗaya na farko da zaka duba shine shugaban kasan kamaru ka duba motan da yake hawa mota ne wanda wato a duniya nan duka sai an ɗiɗɗirga su ake samu irin shi to kaga wannan barna ne kudi kuma na talaka ne kasan kamaru tun da take shekaru wajejin arba'in da abu ita take biyan ma'aikatanta ma'ana kudin da ake hadawa kudin wato haraji da sauransu shi ake amfani da shi saboda ba wata dukiya a kasan kamaru da ake ɗiba a nan ake amfani da ita wanda take tafi da kasan dole kudaden haraji da kudaden takardu da shi ake juyawa to ya zamanto shugaban kasa shi ya yi sama da fadi da shi da wato gwamnati gwamnatin shi da iyalansa akan wannan dukiyan a gaskiya abin bai dace ba kuma an kai nazari za ka samu cewa da akwai zalunci da rashin kyautata a talakawa. Alhaji Sabo shi ma dan jam'iyyar adawa ne na dan NRC masu neman kwace mulki karfi da yaji a hannun shugaban ƙasar jamhuriyar mu tafiya ga abin da yake faɗi a daidai wannan lokacin. To Malam Awalla a tambayi maganan da kake na barnan kuɗin da Paul Biya yake da shi da gwamnatin shi. Wannan ba sabon abu ba ne. ai gwamma ma a ce ya sai mota mai tsada zai iya cewa na security shi ne amma ka duba ka gani barnan kudi tun kamer tun kamer sun suka kashe kamer yana ya tafi kasan waje yana tsayarwa da jirgin saman transport da ake cire kujeru aka ce cire kujeru kawai a mayar da shi da su biro miliyar guda ne haka mayarwa kuma zai ɗauki jirgin sama je zauna kwana arba'in da haka yake aka yi ta yi da aka yi ta yi yanzu da yake ba kuɗin wannan an samu da aka sayi masa jirgi jirgin saman nan to bayan haka ka ga barnan da ministocin su suke ka duba ka ga irin motocin da ministoci suke hawa a kamaru kai simple mere. da conseil municipal ka eh, matoci masu tsadan da suke ka san ana barnan kuɗi a kamaru to menene matsayin mu MRC mu a wajen mun ka duba eh, projet de société mu wato abin da muke cewa mu da mun dauki mulki abin da za mu yi magana daga gidajen ministoci zuwa motocin da suke hawa zuwa yadda suke gyara bironsu kamar lungunan su duk wannan barnan kuɗin da ake aka gaya maka nawa ake eh, kamar take kashewa a wani kowane minista kowane minista in aka dora shi akan kujera yana da miliyon 60 na sefa wannan kwai na kaya ne banda gyara gidan shi da za yi banda motan da za a bashi. Masu magana da suna cewa yau gare ka ne gobe ga dan uwanka Mama Awul Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. A gaida Awal Garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. masana harkokin kwallon kafa a kasar jamhuriyar kamaru sun fara tufa albarkacin bakin su kan matsalolin allurar rigakafi wadda akan sanya shi tilas cewa sai kuma da kuma na dauki wannan allurar kafin ya shiga filin kwallo domin ganin sa irin yadda ake taka reda a kasar ta jamhuriyar kamaru wannan ne ya hana filayen kwallon kafa cika maɗin a faɗin kasar dama yadda yanzu haka yan taka reda suke samun cikas da ma alƙalan wasanni waɗanda yanzu haka ake ganin cewa akwai waɗansu daga cikinsu waɗanda waɗansu al'amuran al'amura yake sanya su dimaucewa ba manga sise dan kwallon kafa ne a kasar jamhuriyar kamaru kuma sannan mai fada a jini a hukumar kwallon kafan kasar ya yi mana karin haske kan waɗansu matsaloli da ake fuskanta daya bayan daya a yayin da ake gudanar da wannan fafatawa na cin kofin nahiyar afirka a kasar ta jamhuriyar kamaru shekarar 2021 afcon total energy a kasar ta kamaru daidai abin da zan iya a kan wannan competition afcon cameroon eh, dubu biyu da ishirin da daya da ta fara a kasan cameroon menene wato muna fuskantar matsaloli dewa a ƙasan cameroon akwai matsaloli kamar matsalolin yin testing din covid-19 da wato bakin da suka zo dewa suna fuskantar wannan matsala da kyar da kyar suke samun wajen yin wato wannan testing din covid-19 in sun samu ma wajen din wato mutane na cike ba ɗaukan su kan su baki ne daidai dama a ɗauke su an san dama baki ne na ɗaya kenan na biyu kuma akwai ɗan matsalolin da ake fuskanta wato a wannan wasan ya gani mutane ba su zuwa cikin stadium wato akwai matsaloli hakan nan ba samun cikiti a wajen sayarwa in ka duba manyan yan wato kasan cameroon da suke sayar da cikiti sun ɗauki duk cikiti sun zauna a kai ƙananan masu son bol ba su samun cikiti na biyu kenan na uku kuma akwai matsaloli da yawa da da kaf take fuskanta kamar wato da muka samu dan busa a cikin bol mali da tunisia da ya tsayar da wasa lokaci bai kai ba mun samu kuma matsalolin da ba wato wakan murtaniya da aka kasa duk wannan matsalolin din wato irin matsalolin da ake fuskanta ne kuma a yanzu hakan nan a masu tim masu bol ba mu samu wato tim hakan nan da ta bude wasa har wasa ya kyau kowa na jin daɗi ba za ka ce mini kasan cameroon suna duka sun wuce eh suna duka sun wuce abubakar vincent ya sa gola gol guda biyu hudu yana da kyau amma har yanzu akwai matsaloli kama a tsakiya akwai matsaloli a bayan da wato kasan cameroon tana fuskanta in bata gyara wannan matsaloli ba mun muna tsoro mu yan fadaji da in cameroon ta zo ta yi wasa wato gari da ta san bol gari mai tsari za ta iya fita. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice. Baban da a takaice, jama'an kungiyar tarayyar turai sun yi Allah wadai da harin kutsen yanar gizo na yau juma'a kan kasar Ukraine. lamarin da ya kai ga rufe gwamnati da dandalin ayyukan yanar gizo na wucin gadi kano suka yi alkawari da amfani da kungiyar ta eu su taimaka wa kasar shafukan yanar gizo da ke dauke da sako da harsunan ukraine da rasha da kuma na poland sun ce an fitar da wasu bayanan sirri a bainar jama'a wani bangaren sakon na cewa ku ji tsoro ku jira ganin mafi muni ana sa ran wakilan gwamnatin mulkin sojan myanmar za su kalubalanci halancin kotun kasa da kasa ta saurari zargin da ake wa kasar na aikata kisan kare dangi a kan 'yan kabilar rohingya marasa rinjayi a wata sabuwar shari'a da aka fara saurare a ranar 21 ga watan fabrairu in ji antoni janar kasar gambia wanda ya shigarwa kotu da ƙaran yana fadawa reuters a yau juma'a an yi wani tsari mai inganci da za a fara sauraren shari'ar a ranar 21 ga watan fabrairu shekarar 2022 in ji anthony janar da gambia dauda jalo a ƙarshe a yau juma'a koriya ta kudu ta ba da rahoton cewa koriya ta arewa ta kaddamar da makami da ake ganin karin wasu makamai masu linzami ne na ballistic gwajin makami na uku da pyongyang din ta yi a cikin wannan sabuwar shekara kaddamar wannan zuwa ne sa'o'i bayan ka shaidun ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa a kan daukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da amurka ta dora mata game da gwaje-gwajen da ta yi a baya to masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau da kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku sa wasu abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon nigeria Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babu kuma makeri da ya na gabatar da shirin da julia da gresham da ta ba da umarni amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.